mai tambayan tana cewa in akwai na kusa da mutum mai bokanci misali suna gida ɗaya shin in ya ba shi ko in suka ba shi abin kyauta kamar iyalinsa shin mutum zai iya ci don kada su gan cewa suna kyamansu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hanyoyi guda uku na samun arziki arzikin waɗannan mutane habis ne to arziki ne mummuna arzikin wa arzikin mai karuwanci mace karuwa duk abinda take samu ta wannan anyan karuwanci haramu ne annabi ya ce habis mummunan arziki ne inda an san mace sana'anta karuwanci ne kada karba kwandalanta ba alkhairi ciki na biyu mai bokanci mai bokanci arzikin boka annabi ya ce dukiya ce mummuna babu alkhairi a ciki shi ne yasa mutum zai aurar da yarsa ya san mecece suna wannan mutum yana da muhimmanci don kara ciyar da yarki haramu ko mummunan arziki anyan arziki ta uku shine arziki mai sina sayar da mai karnuka mai sayar da karnuka sana'ansa annabi ya ce dukiyan wannan mutum mummunan dukiya ce saboda haka a ce ya ku uwa wadanda muke tare da su a gida dalla ku yi haƙuri gwargwadon abin da kuka samu na abinci dalla ku ci abinku kawai a ba su uzuri na yafe mun yafe ku yi haƙuri domin in mutum ya san cewa abu ba kyau ya yi kokari ya hannu daga wannan abun kada ji tsoron wani kuma ku kyautata mu'amala zuwa gare su amma dai cin arzikinsu a nisance shi shi ne ya fi alkhairi to wajibi ne inda mutum ya san cewa dan uwan shi ko uwarta tana kan wata anya marasa kyau wajibi ne mu yi wa junan nasiha akwai dalilai alkur'ani walmu'minuna walmu'minatun ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wannan sifa ce na mu'minai maza da mata suka yi umarni da kyakkyawa su yi hani daga mumuna. wata waso bil haƙi wata waso bil sabri haƙi ne tsakaninmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika dhaful iman duk waɗannan nasoshi na nuna me wajibcin nasiha tsakaninmu so kina da haƙi ki masu nasiha sana'an nan ba kyau ba kyau Allah baya so har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wurin boka bai gaskata maganan boka ba amma dai an yi mata duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tuqballahu salatu 40 yawma ranan 40 yinin arba'in, ba amsan sallan wanda ya je wurin boka Ba ki gaskata ba in kin gaskata annabi ya ce wannan da kafara bima unzila zilala muhammad sallallahu alaihi wasallam iri kenan wannan ya yi kafirinci da Kur'ani, domin ya yace kulla lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ba wanda ya san gaibu sai allah kuma kin je kin gaskata wani mutum cewa ya san gaibu kin kafirta fadin allah abin da ya fada cikin Kur'ani. saboda haka a yi masu nasiha in sun karba fanima in ba su yi ta'a ba to akin kire kin sauke wa ma'alar rasul ilal balad abin ke kan manzo shine isarwa kuma kin isar to mu yi magana kan wajibi ne yi masu nasiha matukan dai yana da ilimi akan alamarin da shari'a abinda shari'a ta fada in mutum bai yi wa dan wansa nasiya ba bai kyauta masa ba bai kyauta ba saboda haka kuskure ne mutum ya fahimce cewa dan uwansa na kan wata anya batacce kuma ya yi shiru a kai kuskure ne kin ji ko in bai yi ba kuma ya san ba su sani ba suna kan jahilci ya yi laifi domin wajibi ne mu sanar da juna eh, mun yi karatun jiya ko a kan me a kan haƙi ne mu yi me mu yi wa juna nasiha kaba mu yi wannan karatu ba mun yi karatu shi ne mu shirar da juna shekaran jiya kenan shekaran jiya a kan me a yadda muke cewa aidi na suratul mustaqim mun ce shiriya ta kasu kashe biyu na daya yana kan kowanne mu inda kina da ilimi kina jin wazi in kin gan yarwarki ko dan wanki na aikata wani abu wanda ta saba koyarwa musulunci a yi masu mai nasiha kun gane ko so haki ne haki ne a kanki kara yi shiru sai dai in kina jin tsoron fitina fitina tsakaninki da su domin wani yana da tsananin kiyayya ta sai ki ja baya amma akwai wani bokan da zai ce bokanci abu ne mai kyau yawancinsu suna da ilimi cewa waɗanda abubuwa haramu ne suna jin wazi amma son zuciya da son dukiya ya hana su yin biyayya ga Allah inda kina tsoro wata fitina tsakaninki da su ki shiru tun da yake shi ma yana jin wazi yana jin wazin ahalus suna cewa bokanci ba ke allah ba su arzikin tuba ta in mutu yana da makwabci boka shin zai hiya kira shi taimaka wurin yankan dabba kaman kaza da makamantansu ta inda ya san yadda yake yadda ake yanka musulunci kuma zai fadi bismillah ya eh, da ladduba na yanka inda yana da ilimin ba laifi amma ba lalle namiji aka wajabta yanka kai ba arda mata malamin izai ya ce mace za ta yi yanka inda ta yi ya je ta yi akwai hadisi da ya tabbatar da yankan mace domin akwai wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita baiwa ce tana kiwon dabbobi ga mai gidanta sai ta ga wata dabba daga cikin dabbobi da take kiwo wani abu ya same ta sai ta yi amfani da dutse sai ta yanka wannan dabba kuma da mai gidanta ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya halatta cin wannan dabba malamin suka ce dalili ne mace za ta yi yanka a cin yankanta ko da tana cikin al'ada ba laifi ba ta da alaka da abin yanka dabban layyanki za ki ya ki yanka dabban layyanki da kanki kaza da kanki ba sai an kira wani ba kun gane ku ku dai koya abin abu ne mai sauki da fadin bismillah ku yanka ababen wuraren da ya kamata yanka a yayin wanka yanka so ba sai an kira wani boka ba amma ko da an kira inda matuka ya san yadda ake yanka a musulunci kuma zai yi bismillahi ba laifi amma kuma ku koyi yadda ake yanka to jiya mun yi bayani akan as-sunanur rawatib na filfili da ake yi kafin sallan farila da bayan sallan farila goma sha biyu ne yadda hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi salloli raka goma sha hudu a kowane yini za a gina masa gida aljanna malaman suka fassara wannan hadisi da as-sunan rawatib biyu kafin asuba hudu kafin azar biyu bayan azar guda nawa kenan takwas lasar sun ce babu magariba na da biyu isha na da biyu ya zama nawa goma sha biyu sannan akwai wasu hadisai da suka nuna raka goma in an gina bayani akan adisin da ya zo akan raka goma azar za ta kasance biyu kafin azar biyu bayan azar in mai lissafi za su zama mai da kawai goma kun gane ko amma akwai wasu hadisai da suka zo akan wasu na filfili amma waɗannan su ne suka fi karfi akwai na kafin magariba wasu sun ce akwai na kafin lasar amma masu karfi su ne akan waɗannan goma sha biyu ko goma amma raka hudu bayan azahar ban karanta wannan ba sai dai raka hudu kafin azahar raka biyu bayan azahar Yadda bayani ya nuna cewa annabi ke yi kenan akwai hadisi da ya nuna raka biyu kafin azar raka biyu bayan azar akwai hadisin da ya nuna cewa annabi na yin raka hudu kafin azar a gida yake yi fa in ya je masalaci farila yake yi sannan ya koma gida biyu kin gane ko alhamdulillah lalle wannan haƙi ne na aikin sana'a misali kin yi wa abokan aiki ya baki hakinki ba laifi kamar laibira ne ba laifi saboda daruran sana'a domin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wa kafirin aiki a madina yaudawan madina suka gayyace su su yi aiki su biya su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi kiwo gawa ga kafiran makka kafin ya zama annabi yayi musu kiwo inda suna ya hada ku ba laifi a karba ake domin boka zai kira mai gini ya zo yi masa gini dole ya karba hakinsa zai shiga kasuwa ya sayi wani abu za a ce boka ne a bar masa <laughs> amma dai kyautan boka shine ake magana kai yadda kafiri za ka kira shi ya yi maki wani aiki ka biya ko kafiri ya kira musulmi ya biya yana shagon eh, musulmi yana shagon kafiri kafiri ya biya shi wannan bangaren mu'amala na sana'a ba laifi amma na magana bangaren kyauta kina ji ko hukuma masu satan kudin jama'a mu ne ke yabe su inda kowa bai damu da arzikinsu ba domin suka yi alfari da waɗannan dukiyoyi a kanmu ne kuma dukiyoyinmu ne amma tun da yake mun mai da kawunan mu bara gare su sai su walakanta mu su gan cewa suna kan abu mai kyau amma da kowa zai nuna masu cewa kai a zalami ne hakkinmu ne da kowa ya kama kanshi a kasashen kafirai duk wanda ya sace dukiyar jama'a zai ji jiki zai ji jiki amma mu ne muka daukan dukiyar jama'a ban alfari amma alhamdulillah ya zamanin buhari an samu ragon abubuwa ko domin ya toshe anyoyi da dama na sata allah kara masa lafiya to yanda na yi bayani cewa akwai hadisai sun zo a akan na filfilin nan akwai hadisin da ya zo a kan lasar mun koma littafi fatawa muhimma na shugaban malaman saudiya shine sheikh abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala ya yi wannan bayani cewa in mutum ya yi kafin lasar ba laifi domin akwai hadisin da ya yi ishara a kai amma a kan hadisan da na karanta akwai na goma sha biyu na yini ɗaya kuma yadda na lissafa maku su aka yi zo mun koma littafin da ake kira al-mulakhasul na Sheikh Salihu Al-Fauzan babban malami na Saudiya a littafin sa mujalladi biyu ne ban zo da su ba amma da na karanta bayanin nan amma yanda na karanta shine malamin yace za iya yin raka hudu kafin mai kafin azahar bayan azahar raka biyu ko biyu kafin azahar biyu bayan azahar kan hadisin da ya zo cewa wanda ya raka goma a yi ne za gina masa gida aljanna in hadisi na raka goma sha biyu ne to na farko kafin azahar zai zama mai raka hudu mun lissafi asuba biyu azar hudu bayan kafin azar ke na hudu ya kama nawa shida bayan azahar biyu takwas kenan bayan magariba biyu goma bayan ishahi biyu sha biyu amma akan hadisin raka goma to kafin zahar biyu bayan zahar biyu in mun hada zai ba mu rakawai goma amma wurin da aka kawo bayani aka ce akwai wasu hadisai daban waɗanda ba wannan ba kuma duk sun inganta to me yiwa akwai wasu hadisai da suka nuna raka nawa hudu bayan azaha amma akwai wannan bayani a wannan littafi mai yiwa gobe insha Allah zan karanta maku bayanin nan akwai wani bayani a wannan littafi amma su ma sun ce akwai wasu adisai waɗanda ba waɗanda ba kuma sun inganta waɗanda bayani ya saba wannan mai yiwa daga cikin waɗannan hadisai ne shek aminu adarawa ya duba na wasu hadisai da suka saba wannan ya gina hukunci a kai domin su ma da suka zo da wannan na goma sha biyu suka ce akwai wasu adisai ingantattu sabani waɗannan kin gane ko Allah ya samu dace hmm. mai tambaya tana cewa akwai wasu in sun gama sallah sai su yi amfani da annunsu a wurin da goshinsu ya taba su mai da annu zuwa goshinsu kuma ko? sau nawa sau uku to waɗanda na sani kuma nikan gansu in mun yi sallah tare da su su kan yi amfani da annunsu su kewaye <laughs> kawunansu ko kuna ganin su ban sani ba na an gama sallah sai su yaka to waɗannan abubuwa duk ba asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin wazi kullum yakan cewa mutane wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafin anyan shari'a ita ce shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya koyar shine addini ita ce shari'a duk abubuwan da wasu suka kago cikin addini na ibada san su ba alkhairi a ciki domin aikin alkhairi ne da annabi ya koyar da mu sallallahu alaihi wasallam domin jama'a mu lura da wani hadisi da ke nuna mu'imancin riko da sunna kuma komi kawata bid'a kara yadda da shi kara yi mai kara yadda da ita bidiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban bar komai duk abin da za ku samu kusantan Allah ta sanadiyanci ban bar shi ba illa wa amartukun bi ma taraktu shay'an yukarribukum ila Allah illa wa amartukun bihi babu wani aikin alkhairi da zai kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai da na umarce ku da yin su saboda haka duk nauyin ibada da wani wata za su zo maku da shi ku ca'a inda ibada ce abin samu kusantan Allah ne annabi ya riga ya koyar da mu sallallahu alaihi wasallam kuma nan annabi ya wadatar domin shine mafi alkhairi kuma mutum zai bar mafi alkhairi ya koma ga wani an ce ga miliyon daya ga biliyon daya wanne za ka dauka biliyon daya domin biliyon tafi miliyon to na annabi biliyon ne na kowa na bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam a zikirin annabi na gaba da zikirin kowa ibadan da annabi ya koyar na gaban da ibadan kowa Allah ya azukta mu da riko da nan annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudun abin da muka fada Allah ya sanya albarka ciki Allah ya fi mu kurakuren mu Allah ya sa mu kasance masu riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها ya arhamar rahimin. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu